يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين idan kuwa ba ku aikata abin da aka umarce ku ba to ku sani ku tabbatar da yaƙi daga wajen Allah da manzansa amma idan kuka tuba kuka bar riba to kuna da damar ku karɓi iya abin da kuka bada bashi daga dukiyoyinku ba ku zalunci wani ba ta hanyar karɓar ƙari a kan abin da kuka bayar na dukiyarku, kuma ba a zalunce ku ba ta hanyar rage muku dukiya.